daren goma sha bakwai ga watar sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da talatin da nawa da talatin da takwas ta zo daidai da sha hudu daren sha hudu ga watan mayu meladiya na da shekara 2017 a za mu tashi kan hadisi mai lamba nawa hadisi na dubu uku da nawa dubu uku da shida da nawa dubu uku da ɗari shida daidai za mu tashi babi na ɗari da talatin a nawar cikin kitabun da awar imam turmizi ya ce babun ma ja a annalin mala'ikati annalin lahi mala'ikatar sayyahina fil'amur babin da ya nuna lalle Allah yana da mala'iku masu tafiye-tafiye a cikin ƙasa إمام الترمذي حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية آه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للملائكة إن لله ملائكة سيئين للي ألا ينادى ملائكه ما في التفية فيه في الأرض أسن أسح السياحة هنا أوفى التفية فيه على تفسيق في الأرض أربعة أشهر لأجل كل عام دخول Allah yana da mala'iku masu tafiye tafiye Qur'ani da fasihu fil ardi ko ku yi tafiya a cikin ƙasa amma jama'a wannan siyahar wannan siyahar ya sha bambam, da siyahar da ya zo cikin suratu don a suratu tahrim Allah ya ce a sauran buhunin ƙwallaka kunna an yi bubina ku a zuwa da khairar kunna muslimatin mu'minatin ƙanitatin ta'ibatin abidatin sai sa'ihatin sai ban kaga Allah ya ce zai canza wa annabi mata a cikin akwai sa'ihatin da mata masu tafiye-tafiye idan aka so mace kai ta tafe tabe ai ana so mace ta zauna a gidan mijinta saboda haka sa'i hatin anan ba za ka fasa shi da me ta tafe tabe ba sai ka aro hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya asiyahu ummati asiyah in tabe da ake so al'umma ta su yi ana da su yi azumi kenan sa'i hatin mata masu ne masu azumi Allah yana da wasu mala'iku masu tafiye-tafiye fudulan fudulan masu matsayi an bin nasu eh, suna bin wuraren karatun mutane a kowa man aqwaman korona laha in mala'ikun nan sun ga wasu mutane sun yi majalisa ko ba ga ba suna ambatan Allah sai zanto fudulan masu matsayi an kuttabin nasu siffar mala'ikun shi ne fudulan an kuttabin nasu mana ɗoriya ne su akan mala'ikun da suke rubuta aikin mutane fa idza wajadu aqwaman yadhkuruna la in sun ga mutane suna ambatan Allah wa'azi ake Allah ya ce annabi ya ce ko ga suna ambatan Allah suna karatun Qur'ani sanado sai su kira juna halummu ila bughyatikum ku zo zuwa ga bukatar ku bughya bughyatul muslim bughyatu kulli muslim bughyatul muslimina ku zo ila ku zuwa ga bukatar fa yaji'una sai su tago mala'iku fayaƙofuna bihim sai su zagaya masu karatu in sun zagaya su ila sama'i duniya wani akan wani har sama ta ɗaya don yawan mala'iku bayan wurin sun cika wani yana kan wani wani yana bisan wani har sama fayaƙulun lahu sai Allah ce ayi shay'in taratun ibadi yasnahu bayan sun dawo me kuka bar bayina suna yi fa yaqulu la tastatarna mun bar su yahmadunaka suna maka godiya wa yamajidunaka suna kamba maka wa yadhkurunaka suna ambatan qala fa yaqulu fa hal ra'awni fa yaquluna sai Allah ta to sun taba gani da shi ambato na sai malakun su a ba taba ganin ka ba qala sai Allah ce fa kaifa law ra'awni yanzu yaya ma za a yi da sun gani قال بيقول لك الشيء ملهم لو رأوك لكانوا أشد تعبيدا وأشد تنفيدا da sun taba ganin ka ai za su fi tsananin godiya da samba maka wa shaddu laka zikran za su fi tsananin ambaton ka fa yaqulu sai Allah ya ce wa mala'ikun wa ayu shay'in yatlubuna suna ambatona me suke so me bukatar su fa yaquluna sai mala'iku su ce dama an san buƙatar maji hajji shi ne sallah sai mala'ikun su ce ya rubuna aljanna ya Allah suna neman aljanna ne qala fa yaqulu sai Allah ya ce wa hal ra'awha sun taba ganin aljanna ne da idon su qala fa yaquluna la sun ce ba taba gane ba fa yaqulu sai Allah ya ce fa kaifa law ra'awha to yayi da sun taba ganin ta qala fa yaquluna sun ce law ra'awha da sun ganta lakanu ashadda laha talaban da sun fi tsananin neman ta wa ashadda alaiha hirsan da sun fi tsananin kwaɗayinta. ta qala fa yaqulu fa min ayyi shay'in yata'awwaduna sai Allah ya daga me suke neman tsari qalu yata'awwaduna minan nar suna neman tsari daga wuta qala fa yaqulu wa hal ra'awha sun taɓa ganin wutan ne fa yaquluna la sai malaiku su ba su taɓa gani ba sai Allah ta fa kaifa law ra'awha ya da sun ganta fa yaquluna sai malaiku su ce laura min halakanu minha ashadda harba da sun saba ganin da sun fi kowa tsananin gudu da sama da wannan wa ashadda minha khawfan kuma da sun fi tsananin mai jin tsoronta eh da sun fi tsananin jin tsoronta wa ashadda ta ta'awuda da sun fi tsananin neman tsari bai fa ba in ni ushidu sai Allah ce to kuma da ku zama shaida anni qad lahum na yafe musu fa yaquluna sai malakun sai inna bihim fulana a cikin su ya Allah akwai wane al mai yawan sabo ne mai yawan zunubi ne inna ma ja'ahum li haja ya zo ne don wata bukata yana neman ya hadu da wani fa yaqulu sai Allah ya hum Su qamsu dai wa'inna mutane ne la yasqa da jalis wanda ya zauna tare da su ba zai zana to mara rabo ba shi ma dai an ba bashi aljanna babu fadli la hawla wala quwwata illa billah falalan la hawla jama'a Imam إمام الترمذي حدثنا أبو قريب قال Abu أبو al الأحمر عن هشام بن الغاز عن مقعول عن أبي هريرة قال قال لي رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم برشا بولي برشا أبو هريرة بوليش يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي دني قال يجي أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله كيويت فدن لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة lalle na haura yana daga cikin taskar aljanna qala maqul maqul yace faman qala la haula wala quwwata illa billahi wala man ja min allahi illa ilayhi to wanda yace ba karfi ba dabara sai ga Allah ba matsayira sai zuwa ga Allah kashafa anhu 70 baban min ad-durri adnahunna al-faqra Allah madawakin sarki kashafa anhu zai yaye masa sab'ina baba min ad-durr kofofi saba'in na cuta anna huna mafi karancin su al-faqr Ƙafa ɗaya daya tak ka fada ko ki faɗa. la haula wala quwwata illa billah wala manja min Allah illa ilayhi sau ɗaya. Allah zai dubi cutarwa guda saba'in ya dauke masa su mafi kankanta brok talauci shanu ya kare za su dawo benin eh sai ka faɗa su faɗa a kashe shi ba ka ci wuta kashe shi shi sa aka buɗe gogon mafi ƙarancin shi ne talauci mafi ƙarancin shi ne talauci saboda haka kar a yi wasa da faɗin la haula wa la quwwata illa billah kaga yana maganin talauci masu magana suka ce kadal faqru an yakuna jununan saura kin talauci zama me ko suka ce kubra kadal faqru an yakuna kubra saura kin talauci na iya zama kafirci don me shi sai tsoka tsora kawai Allah ya tsare shi na jawo shi <laughs> eh kawai ya Allah ya manta da shi ga kafirai suna fantimawa zalika wala yaghurrannaka da zina kafaru fil bilad ko kuma yace anna Allah nan kawai akwai shi kuwa to kaga kadal fakru an yakuna kufra inji masu magana yadda wasu na kawo shi a hadisi amma fihi maqal yawa shukran imamu turmuzi da haddathana abu quraib قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي كون الأمة كون النبي نادى أدعر دعك أمسى مش جرنسي aka ce ya yi za a masa masa duk annabi kuma ya roƙi nasa a duniya irin addu'a da aka ce guda ɗaya za ka sai annabi ya ce wa in nikhtaba'tu dawati ni ko na koye na adana na adana addu'ar ta ban yi ta a duniya ba da'awati shafa'ata li ummati zai amfani da ita a ranar kiyama ya roki Allah ya ceci al'ummata ba ta kai shi ba ta al'ummar sallallahu alaihi wasallam wa hiya na'ilatu insha Allah man mata minhum la yushriku billahi shay'a ba gani ba za ta samu wanda ya mutu baya shirka imam turmuzi yace babun fi husni zanni billahi azza wa jal babin ka zanto mai kyakkyauta ta zato ga Allah mai girma da daukaka imam turmuzi yace haddathana abu quraib قال حدثنا ابن نمير وابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل يسوع يقول الله عز وجل وانا حديث القدس حديث الرباني حديث السماوي Allah mai girma da daukaka yana cewa ana inda zanni abdi bi ini ina inda bawa na ya zake ma'ana zaton da bawa na ya yi min shi zan dauke shi eh ba wai ana nabi kana zato Allah yana nan yana nan a in in kai mugun zato mugun zai bi ka in kai kyakkyawar zato kyakkyawar zai bi ka wa ana ma'ahu ina tare da shi hina ne lokacin da yake ambato na fa in zakarani fi nafsihi idan bawa na inda Allah ya ambace ni a zuciyarsa zakartuhu fi nafsi Allah ke ma zan ambace shi a zuciyarsa ka ce to ba kamanta Allah da bawa ba an ce zuciyar bawa zuciyar Allah ba kamanta ba a suna ne suka zo kama amma a yanayi daban-daban zuciyar dan adam ba irin na Allah ba na dan adam tsoka ne da jini ba gashi na Allah ba laisa kamithli shay ba wanda ya sani wala yuqiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wa in ni fi mala'in in ya ambace ni a cikin taro zakartuhu fi mala'in khairan sai ambace shi a taron da yafi su ma'ana kiran sallah ka fi mala'in karatun qur'ani Allah ya ce annabi ya ce wa in taraba ilayya shibran in ya kusanto zuwa gare ni gwargwadon taki guda iktarabtu minhu zira'an zan kusance shi gwargwadon me zira'i an gane ko wa in taraba ilayya zira'an in ya kusance ni zira'i iqtarabtu ilayhi ba'an zan kusance shi ba'a guda me ba'a shaf gwada musu bala yin su gwada musu ba ka gani kaga ba haka tsawon haka shine ba wa in atani yamshi in yazo mu yana tafiya ataituhu harwala zan zo masa a sassarfa قال أبو يسا هذا حديث حسن صحيح ويروى عن الأعمش أروج دقى أعمش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يعني بالمغفرة زنك فانتيش دقافرة والرحمة جميل درحمة دقافرة درحمة gafara wa haka za fassara ba su ilmi ilimin hadu al'adisu. haka wasu mabuta ilimi suka fassara wani hadisu. qalu inna ma ma'anahu yaqulu idza taqarraba ilayya al-'abdu bi ta'ati idan bawa na kusance ni da yamin da'a wa bima amartu da abin da nayi umarni to sari'u ilayhi maghfirati wa rahmati gafara ta da rahamata za su yi gaggawan iske shi وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية فاذكروني ألا جركو أنبتيني أذكركم ذا أنبتيكم سورة البقرة آية عن سنة بيو قال يشعر اذكروني بطاعتي ألا ينادمكو أنبتيني دائما داعا معناه كبي أمرنينا azkurukum bi maghfirati zan tuna da ku da me da gafara ta ji akwai lecture da nayi akan gafara istighfar an a ɗaya cikin su abbai ya ce jama'a ne na san lokaci da Allah yake kiran sunana ya rantse sai suka ce yaushe kenan sai ya ce idan na ambace shi inna ta astaghfirullah sai Allah ce wani ya nemi gafara sai Allah ce fadkuruni azkur ko ambace da Allah in kace subhanallah sai Allah ce sabbani sabbani ba wani ya tsaka shine fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun babul isti'aza babin neman tsari babin neman tsari neman tsari jama'a abu ne mai fadi ko mai muhimmanci qur'ani yana cike da ayoyin neman tsari in za ka karanta alqur'ani farko abin da za ka faɗa neman tsari ne wai za ka karanta alqur'ana fasta'iz billahi ina shagara yayin da zaka rasa qur'ani farkon abu ka nemi tsari yanzu kaga ka bude qur'ani zaka yi karatu me za fara cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ka nemi tsari farkon abin da za rubuta zaka rasa qur'ani da tsari haka nan ka duba a cikin bakara ga neman tsari wa in qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال من أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ka neman tsarin Allah ya raba shi da jahilci annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin kaga ya nemi tsarin Allah wa a'udhu billahi min hamazati ash-shayatin ka neman tsari a sannan ga qul a'udhu bi rabbil falaq ga qul a'udhu bi rabbin nas aljanu ma sun faɗa da Allah kadai ake neman tsari ba da aljanu ba wai da suke da aljanu ba su share ba wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa saboda haka ashe neman tsari yana na cike a cikin musulunci in za ka shiga ban ɗaki ne matsala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kenan kuma babu wanda ake neman tsarin a wurin sa ya tsare ka sai waye sai Allah don na annabi Musa a'udhu billahi na kuma min al-jahilin لا نبي نوح ربي إني أعوذ بك من أسألك ما ليس لك ليبيا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلك اللهم إني أعوذ بك من الخبز كلمة من قري ألا كلمة كلمة من قري أو نسو أما يجيب المقر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا له خلفاء في الأرض أي لا هم الله الله الصمد shi yasa da bai tsara la man jamin ka wala la man la man la man la man jamin ka wala malja'a illa ilayka saboda haka ah, shi yasa ke babin neman tsanki so a'udhu bi kalimatin tammati min sharri ma khalaq اللهم إني أعوذ بكلماتك التامة من عذابك وغضبك ومن شر لا سنة ما تكون بابنا حدثنا أبو كريب دي إمام الترمذي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول استعيذوا بالله من عذاب جهنم ku nemi tsarin Allah daga azabar jahannama Allahumma ya ubuka min azabi jahannama wasta'izu billahi min azabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات كل مثلا الله ده فتنة رايوة ده فتنة المتوى ما يتجه فتنة رايوة yana cikin fitinar rayuwa fitinar rayuwa iri biyu akwai dini akwai ɗabi'iyya fitinar rayuwa na addini mutum ya zanto mai caca ga wanda ya zafi addinin sa fitina ce mai karta mai sata mai shan giya mai matugo mai wasa da tsalla. kaji wannan fitina ce ta mai ta rayuwa na addini fitinar rayuwa na ɗabi'a makiya su sa gaba gobara an gane ko matsaloli na rayuwa daban-daban shi ne fitinar rayuwa rayuwa rayuwa akan sabon Allah da sauransu me fitinar mutuwa shi ne ka cika ko ki cika babu kalmar shahada a bakinka mutum ya mutu wurin caca ba na samu mutum ya mutu wurin karta nawa ya mutu a gidan giya ka wannan fitinar mutuwa ce ya yi mummunar mutuwa an gane ku fitinar mutuwa mutum ya mutu mugun shaida ya bi su mutum ya mutu ya kaza an tambayoyin kabari mutum ya mutu duk ran da an bace da sai a tsine mishi to wannan shine bikin da mutu yanzu shekau ya mutu duk ran da aka sun yi wa zai ji Allah jiran shi to Allah ka raba mu da wani, ka duk annabi ya ce a nemi tsari daga wani. Eh, babi na 133 eh, shi ma ka mai neman tsare haddathana yahya bin musa qala akhbarana yazid bin harun qala akhbarana hisham bin hasan an su'ail bin abi salih an abihi an abi hurayra an annabi qala man qala ina yumsi salasa marat wanda da yamma ya faɗi wannan addu'ar sau uku a'udhu bi kalimati llahi tammati maddul lazim al harfi mutaqqal in kana tajwidi kenan بدك غير شيء كما تعرفون مد على حرف مثقل اعوذ بكلمات الله التامات أباب ولا الضالين أباب قامة الكبرى أباب صاخة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ده يما كيسو ده سابي ما كيسو لم يضره هم هم تلك الليلة أو أنن حربي بدأت تتشي إنك جو هم شنو أبونا زي حربيتا كجزافي ko ƙaiƙayi ko ya sa maka guba gwano an zurma sau yana iya cizon an gane ko ka yi ta ƙaiƙaya wurin kunama yana iya harbinka wurin kamar wuta maciji yana iya cizon ka ma'ana duk abinda da zai cije ka ya sa maka guba in ka ta'awudu bi kalimatin lahi ta min sharri ma khalaq uku da yamma har gani ya waye wallahi maciji ba zai cije ka ba kunama ba zai harbe ka ba har gare waye ba zafi ake ba ko ko oven ake yi sai dai kunama ya zo ya cika ramin kunnen ka amma ba zai harbe ka ba haka garanti ne da waranci daga baki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma daga mai duka malikul mulki zul jalali wal ikram shi yasa ma wata hadisi wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai barci ba kula ma ya bayyana annabi ta da da yamma makata a'udhu bi kalimatin lahi tammatin shar ma kala sauku annabi ta wallahi kuna mana ba zai harbe ka ba saboda haka musamman yanzu lokacin da ake ana da lokacin zafi akwai kunamai suna yawan fita to kaga duka sai uwa ta aje 'ya'yanta. kowa ga mu ta a'udhu bi kalimatin lahi tamati min sharri ma khalaq ko da ba zai fada haka ba a ce ka ce a'udhu a'udhu a'udhu a'udhu a'udhu a'udhu ba sau ba bi kalimatin lahi bi kalimatin lahi bi kalimatin lahi bi kalimatin lahi bi kalimatin lahi bi kalimatin lahi tamati tamati tamati tamati min sharri ma khalaq min sharri ma khalaq haka so yaron da ba zai iya magana ba ko an karanta ba zai ba sai in namiji sai a ce O'izu bi kalimatin layi ta matu me ma kala. In mace o'izu ki bi kalimatin layi ta matu me ma kala. In so bi o'izu bi kalimatin layi ta matu me ma kala. Jam'in maza ne zalla o'izu bi kalimatin layi ta matu me ma kala. Jam'in mata zalla o'izu kunna bi kalimatin layi ta matu me ma kala. In a garwaye o'izu bi kalimatin layi ta matu me ma kala. kuma koda kana wani gari ayanka suna wani gari sai ka uidukum bi kalimati llahi network ya same su saboda ka wannan garanti ne daga addini musulunci addini ne na dan gata komai an baka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu shi da amfanin karatun kenan jama'a qala suhayl fa kana ahluna ta'allamuha suhayl ita wala iyalanmu ta'allamuha suna ta kokkoyar da ita wa ƴaƴansu da ƴaƴan makwabta su suhayl ana zuwa gidansu a karbi addu'ar hana harbin kulama kaga musamman a damunan nan zaka je daji maciji zai iya saranka sai ka ta'udu bi kalimatin la yastamaru bi sharma halal qafa uku ka kama hanyar kalmar duba kalmar buba kalmawari wari ka je ka yi eh, abin da naka ba matsala nawa da aka mutu ya je gona maciji ya harbe shi an zo da gawar shi a gida ko an yana ta fitar da farin abu a sa to ga shi kyauta ba sai ka je ka saya ba anti-snack hmm. anti-snack ga shi kuna ma da turanci ba eh ne scorpion so shi a sunan shi da daɗi haka kuma ga shi na ba daɗi har ga ne da shi ba anti scorpion scorpion ai wannan sunan kawar haɗaɗɗen suna ne amma na mugu abu ya eh? snake anti scorpion scorpion to malam ibrahim scorpion ɗin shi ne kula ba eh malam muhammad ka sa to masha Allah wannan ke yace iyalanmu suna koyar da ita fa kanu yaquluna a kullu laylatin kowane dare eh, hali yace sai ga uwa ta tare da ita sai ta yi a urbi kalmatu la ta wani shi magana sai sai kowace kowace uwa ta tabbatar ƴaƴanta kowa yayi kamar da ta su kwanta shi ya sai ga yaro ya ban ta tashi ido ya kumbura tautau ya ji ya sha ido ya kumbura shafir tsaka ya ji ya sha to maganin su shine a'udhu bi kalimatin lahi tamati min sharri ma khalaq safiya uku yamma uku nan ka gama yawwa gashi fa kanu na aqula lailatin faludi zat jariyatu minhum sai kunama ta harbi wata baiwa a cikin su Eh, wata baiwa a gida ta yi wannan addu'ar a uzu bi kalimatin lahi ta ba mi shai masu rasu uku sai ku nama ya harbe ta falam ta jilla a wajen ba ta ji komai na ciwo ba tana gani ku nama ya zo ya harbe ta tana kallo ya ta harbe ya ta harbe sai gaba <laughs> ba ta ji zafi irin eh, bau kamar wutan nan ba ba ta ji kuma a cikin jikin da ba ba ta ji wuri ya kumbura ba kenan kana iya yi kai barci Ku nama ya zo ya ta harbe ya tafi <laughs> masu maganin bindiga sun ce wai kala kala akwai <laughs> wai wani suka ce wai ana hadawa da wai akwai wanda wai in ana hari mutum tawo tawo zai rika karan amma ba zai ci shi ba amma wanda kuma bindiga ba zai tashi ba to sun fi son ya kara wai ya fi barazana ana tawo tawo a <laughs> mai sun daure wa ƙarya gidi wai za ka dinga samun tumfafiya ne idan ka taga shi wanda ya kashe fashe da fawo in ka ɗoga aka ci aka haɗa maka maganin bindigar da shi in za a harbe ka sai in yin tawo tawo tawo ɗin amma ba shi gaba wanda ka taga ya fus haka to ya harbe ka sai harbe ɗin kama arwa ba fus to kaga kuɗa mai zai harbe ka amma wani bai komai ba ga jaba ai ya fi barazana amma wannan da duk annabi amma mai tumfafiya ba annabi da ya faɗa ba wannan kenan saboda haka wannan a'udhu bi kalimati llahi tamma hadisi na sahihi na imam muslim yana da muhimmanci mu kiyaye shi imam muslim ta ce haddathana yahya ibn musa qala akhbarana wakil qala akhbarana abu fadala al-farj ibn fadala an abi sa'id al-himsi ana abu hurairah qala du'a'un hafiztuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam da na haddace daga annabi la ada'uhu bazan barsa ba shine allahumma ja'alni أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأخذ وصيتك حديث ضعيف يا الله كسنيا ني أعظم شكرك إنا جرم أعظم شكرك إنا جرم مغودي مغوديا تا غريكا وأكثر ذكرك إنا يوم أمبتنك وأتبع نصيحتك إنا بالنصيحتك وأخذ وصيتك إنا كيا يمي وصيتك باب حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا الليث هو ابن ابي سليمان عن زياد عن ابي هريره قال قال رسول الله ما من رجل يدعو الله bidu'a'in babu wani musulmi da zai roki Allah da wata addu'a illa tujiba lahu sai an amsa masa fa imma an yu'ajjala lahu fi dunya imma a gaggauta a duniya a karbe addu'ar wa imma an yudakhara lahu fil akhirah ko masa ajiyar sa'ila a lahira wa ba an da an dhunub min zunubi? ko a kanka da masa zarbarsa bi qadri ma da a gurgudan addu'arsa ma lam yana Ubi ismi muddi bai roƙi sako ba aw ajiye ajrahmin ko yanke zumunci aw yastajila ko yi gaggawa ba qalu ya rasulullah wa kayfa yastajil to ya manzo Allah yayi ne gaggawa Don yace Allah yana kafa mutum in bai gaggawa ba An ce me gaggawar kada sai ce ya kudu shine ce da auto rabbi fa ba sajaba ni dai na yi ta addu'a Allah bai amsa mu shiru kamar an shuka dusa shiru kamar an aiki bawa garin su shiru kamar an aiki ba fulata da birni ka bata zai حدثنا يحيى قال اخبرنا يعلى ابن عبيد قال اخبرنا يحيى بن عبيد الله عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرفع يديه ba ba wanda zai daga hannayensa hatta yabduwa yabduwa ibdahu har har hammatarsa ya bayyana yas'alu Allah mas'ala hammata ya bayyana ya sa irin rigan kula ne bara hannun ke kenan yas'alu Allah yana roƙon Allah mas'alata wata bukata illa ataha iyahu sai Allah ya ba ya ta hammatarsa ya bayyana koda rigar yana dogon ba ya ware hannu Muhammad ya fito fili a cikin rigar ba to sai Allah ya ba su abin da ya roƙa malami a mutum bai zarkawa qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah wa kaifa ajalatuhu ya ya gaggawan nasu kada sai ce ya kulu shi da yace kan sa'altu wa sa'altu ni fa nayi ta roƙa nayi ta roƙa wala da shay'an ba bani komai ba ah, وروى هذا الحديث إلى اخره باب حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا صدق بن موسى قال أخبرنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار على عبد عن أبي هريرة قال رسول إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله lalle kyakkyawar zato ga Allah yana cikin kyakkyawar bauta ga Allah hadisin ba'ir babu na haddathana yahya bin musa qala akhbarana amr bin aun عمرو بن عون قال أخبرنا أبو أوانا عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظرن أحدكم ما الذي يتمنى لينظر أحدكم ɗayanku ya lura ما الذي يتمنى me yake buri me yake buri a wajen Allah fa innahu la yadri don shi bai sani ba ma yuktabu lahu min umniyati abinda za a rubuta masa cikin abun burinsa ma'ana ko da wasa karka yi wa kanka fatan sharri don mai yiwa hira ya yi hira sai da ce kai sai ka yi wa kanka fatan wani mugun ba ma wani kana cikin arziki ka yi wa kanka fatan ina ma da ka talauci ko kana lafiya ta ce ina ma a ba su yi wa kanka mugun fata ka rika nazarin abin da kake fatan su don ba ka sani ba Allah yana iya rubuta maka burinka duk abin da kake buri in baka samu a duniya ba kana iya samu a lahira babun haddathana yahya bin musa to wani abu da kake buri ka samu yau in baka samu yau ba za ka samu gobe wani abu da kake buri ka samu sai ka kai ba za ka samu ba dan ka sai ya samu ko yarka menene mahaifiyar maryam ta yi buri da ta yi ciki ta yi burin namiji ko mace rabbi idin wa nazartu laka ma fi batni muharram فلما وضعها قال ربي إني وضعتها أنثى har ma walaysa zakaru kal unsa ba ta yi burin ta haifi ya mace ba sai Allah da namiji ba sai Allah bai ba ta ta haifi ya mace yar ta ta mace sai ta haifi da namijin ba tare da miji ya kusance ta ba kaga abu da ta yi burin ba ba ta ba sai ka ba wa yarta إمام الترمذي يجي حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا جابر بن نوح قال أخبرنا محمد بن عمرو ana abin salama ana abin hurairah qala kana rasulullah yad'u fa yaqul annabi yana addu'a yana cewa a wannan allahumma ne, bi sam'i wa basari waj'al huma al-waritha minni wa sunni ala man yadhlimuni wa khudh minhu bi ta'ri wa ana mun shakaranta a baya allahumma ne, ya allah ka juyar da ni dadi ka sa in more bi sam'i in more jina mana kunne na ya zanto raɗaukar in kurmance an gane ko wa basari da gani na ma'ana kar in makance waje alhumar waris famini ka sanya su gado a gani ma'ana ka sa har in mutu banda matsalar gani banda matsalar ji wasu ne alaman ya mu ne ka taimake ni akan duk mai zalunta na cikin makiya mai zalunta na addini da rayuwa wa khudh minhu bi ya Allah ka dauki fansa ta gare shi ya Allah ni ba zan dauki fansa ba amma kai ga dauki fansa gare shi حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي قال حدثنا قطن البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله يسأل أدوك ربه وحاجته كلها kowa ya roƙi Allah buƙatar su gaba daya hatta yas'ala shas'a na alihi idan qafa har igiyar takalmin sa ya tsinke roƙi Allah ya masa amma hadisi ne حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني ان رسول الله قال ليسال احدكم حاجته فينبي يروي الله بقاتر صعب فما حاجته حتى يسال البيت حد يشري يروقا واتى يساله شس انا عليه اذا قضى حديث ضعيف بسم الله الرحمن الرحيم للتابع لا 40 كتاب المناكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للتابع متعي matsayi daga annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin annabin mu shi karan kansa ta bakin sa da matsayin sahabban sa ta bakin shi annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai ko radiyallahu anhu babun fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam falalar annabi jama'a ai be ai duk bayanin ka ba za ka kammala bayani akan falalar sa ba imamu turmuzi yace حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزائي أنا أبي عمار عن واثل بن الأسقى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم annabi ta Allah ya zaɓe ni daga ‘ya'yan annabi Allah ku je da aka zabi annabi a cikin ƴaƴan annabi Ibrahim kam sai Allah ya zabi annabi Isma'il a cikin ƴaƴan annabi Isma'il kam Allah ya zabi bani Kinana a cikin ƴaƴan Kinana kam Allah ya zabi Qurayshawa a Qurayshawa kam Allah ya zabi Hashim banu Hashim a banu Hashim kam sai Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓe ne tankaɗaɗɗen tankaɗaɗɗu ne sallallahu alaihi wasallam ba a cewa eh, abuna eh, bes ko beta wane me <laughs> a wanda ba beta sai yawa akwai akwai bes akwai beta akwai muslim بمصدر ما شاء الله أما من لغجة بيس يا غالي نعم ما شاء الله أحسن الله إليك إليكم جميعا حدثنا محمد بن إسماعيل آه، تنجا مينين وعي محمد بن إسماعيل <laughs> تو <laughs> kaga da kawai ya jamari to ka arza ta mu na ko ku gane ah, bin suhail qala hadathana sulaiman bin abd rahman dabashi qala hadathana walid bin muslim shaddad abu ammar قال حدثني واسلا ابن الاصفى قال قال رسول الله ان Kinana min كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى هاشم من واصطفاني من بني هاشم To muna iya cewa ne kaf ƴaƴan annabi Ibrahim Allah ya zabi annabi Ismail kaf ƴaƴan annabi Ismail Allah ya zabi Banu Kinana kaf Banu Kinana Allah ya zabi Quraysh kaf Quraysh Allah ya zabi Banu Hashim kaf cikin Banu Hashim Allah ya zabi Abdul Muttalib kaf cikin ƴaƴan Abdul Muttalib Allah ya zabi Abdullahi kaf cikin eh, ɗan abdullahi bin dama ɗan ɗaya ne shi ne ɗan farko shi ne ƙwaya ɗaya a wajen babansa huwal awwal wal akhir shi annabi ne domin ana da cikinsa babansa ya rasu sallallahu alaihi wasallam imamu turmuzi yace haddathana yusuf bin musa al-baghdadi قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل بن ابي خالد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله ان قريشا جلسوا فتذاكروا احسابهم بينهم Abbas dan Abdul Muttalib babba Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya kowa yana fadin dangin shi ne shi faja'alu masalaka ka masalin nahlatin fi qabwatin min al sai suka kushe ka suka nuna kai ba dan dangi ba ina ba ta an gane duk da hadisi da zai mana Abbas babba ne da yace kurai za su zo na majalisa kowa yana faɗan shi dandan dangi ne amma da suka kira ka suka ambace ka sai suka kushe suka ce kai ba dan laifi ba har suka buga maka misali fa ja'alu salaka sai suka sanya misalin ka ka salin nahlatin fi kabwatin min al-ard kamar misalin nakhla ta cikin kabwa cikin kasa. yan ce nakhla shine me itacen me dabino eh itacen dabino fi kabuwatin kalmar kabwa shine kanasa min al shara shi shine kabwa a duk da imamul jazari a cikin annihaya yace shamar ce, ba mu taba jin kabwa a larabci ba sai dai akwai kabban akwai kaban akwai kabbatu ne alkanasa wa turab shara da ƙasa juji wani suka ce kai ka matsali na naqlatin kamar bishiyar dabiru ne fi kabwati wata al a juji a ƙasa ya tsira kidan da sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da tushe mai kyau la'natullahi alaihi فقال النبي صلى الله عليه وسلم inna الله خلق الخلق sai annabi ya to ji ya bafa ga gaya musu Allah da ya halitti halittu kab fa ja'ala ni min khairin a halittu ya sanya ni ne mafi alkhairi min khairi firaqin daga mafi alkhairi bangarorin su wa khairil fariqain ni ne mafi alkhairi a bangarorin nan duka dama duk halittun Allah kashi biyu ne al-arabu wal ajam duk halittun duniya laraba da ajamawa wasu na kuskure wasu suka yi larabawa fara da fata ajamawa bakakin fata a a yin kaje cikin larabawa akwai bakaki wasu larabawa ne za ga har sami su fari kai dan najeriya sannan kuma kana iya gani a cikin mu fara bakakin fata akwai fara da sal da su ba za su ne dan najeriya ba ajame ne dan Nijar ba ajame ne Ghana ba ajame ne Bature ba ajame ne dan Germany ba ajame ne ina fata an gane saboda haka in ka ji an ce ajam shine duk wanda ba balarabe ba Arabiyun wa ajami to annabi ya ce wa ana khairul fariqaini a cikin larabawa kam da ajamawa kam babu wanda ya kai sallallahu alaihi wasallam thumma takhayyara alqaba'ila Allah ya zazzabi kabilu faj'alani min khairi kabila ya sanya daga mafi alkhairin kabila wanda aka yi mata sura suratul quraish da ila quraish ثم Ni na من daga mafi من خير بيوت من خير بيوت نينا تقول كما في الخير جدا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا نكرن كينا نابس الخير فامل مجاهد ناس هذا حديث نبوي إمام ترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المقلب بن أبي وداع قال جاء العباس إلى رسول العباس يا زوج النبي فكأنه سمع شيئا كما يجي وني أبو نيتا فيسنا كش النبي سنا زاجن النبي sai Abbas ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ga masa abin da kafirai suka faɗa kansa fa qama annabi ala al-minbar sai annabi ya tsaya kan minbari fa qala yace mutane man ana waye ne qalu anta rasulullahi alayhi assalam kai manzo Allah qala sai ta ana muhammad bin abdullah bin abdul qali ya fadi tushansa ya fadi sunan babansa da sunan kakansa inna la khalaqa al-khalqa fa ja'alani fi khairin firqa kuma ja'alahum firqatayn ya sanya halittun biyu akwai Allah na bada ajama wa ja'alani fi khairin firqatan ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا wani abbas ya zo ji annabi cikin fushi ya ce kafiran makka suna gulma suna zagi suna cewa baka da tushe suna cewa kai dama kai aka zaba aka bawa annabtar ba ina ma da an bawa Walidu dan mugira annabtar ko urwa ibn mas'ud at-taqafi sai Allah ya saukar yake cewa su kafirai suna cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim da cewa dan me ba turo wannan annabtar ba saukar da alqur'ani din ga ɗaya mutane biyu daga alkaryu manya manyan birane na guda biyu ba walid ibn mughira da urwa bin mas'ud at-taqafi Allah ya mai da martani a hum yaksimuna rahmatar rabbi su suke raba annabtar ne wannan don rahmatar ka. arsalnaka illa rahmatan lil alamin yani illa nabiyyan lil alamin حدثنا أبو حمام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجب لك النبوة يا من ذا الله يوشني الله يثبت مك النبتة قال ثاني وآدم بين الروح والجسد الله يثبت لي النبي tun annabi adam yana tsakanin rai da dangane tun da Allah ya yi annabi adam gashi nan magashiyan a kwance a ranar juma kafin ya busa masa rai Allah ya ce to annabin karshen zamani khatimul anbiya wa imamul mursalina jagora annabawa na ba wa danka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kada yan shi'a su sai a an zo za ba wa sai na da aka yi mistake to sai da ni da sha ɗaya ina ɗan shekarar sha ɗaya za su kama da ɗan shekarar? arba'in har a yi kwanto tun annabi ada yana tsakanin ƙasa da rushe aka tabbatar masa annabta kenan tun ranar gini ranar zane باب حدثنا على حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن Rabi بن انس عن انس بن مالك قال قال رسول انا اول ne farkon mutane mai fitowa idan bu'i su in sun tashi fitowa daga kabari ni ne farkon wanda zan fito daga kabari wa ana khatibuhum ni ne mai musu jawabi idan wafadu in sun taru a gaban Allah wa ana mu. ni ne mai musu albishir idan ayisu in sun yanke tsammani liwa'ul hamdi yawma idhin bi tutar yabo a ranar kiyama a hannun yake jami'a wa ana akramu waladi adam ni ne mafi karincin ɗacin ‘ya'yan annabi adam a larabi wajen ubangiji na wala fafa annabi da jama'a ba alfahari nake ba gaskiya nake faɗa hadisin bai حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن خالد عن المنحال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابي هريره قال قال رسول انا اول من تنشق عنه الارض ne ne farkon wanda ƙasa za ta tsage to a kabarin sabobin gobe kiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa uqsa al qulla sai a tafatar da ni shad na kaya min qulalil janna daga shad na kaya nan in ga janta qulla shine kayan jikin ka sai riga ne da wando a riga da wando da jamba da babban riga da jamba. ثم أقوم عن يمين العرش سيسيا أجيب الدماء على ليس أحد من الخلائق يقوم باب إيش يعني شو زي تاشي يقوم ذلك زي تاشي المقام غير أو إنما غير إنباني حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سبيع والثوري عن ليث وابن أبي سليم قال حدثني كعب قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كروك الله يباني وسيلة ba wasila yake so ya aura ba wasila wannan wata matsayi ne a kiyama kab duniya tunda Allah ya matsayi ne babu matsayi ne yake sama da shi kuma Allah ya alƙawarin sati na mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne kab za a bashi to annabi ne kuma ake sa ran za a bashi قالوا يا رسول الله وما الوسيله ما تجد وسيله قال سيدي اعلى درجه في الجنه ما في قول والدرجه الجنه لا ينالها الا رجل واحد ba wanda zai samu da matsayin sai mutum daya arzu an akuna ana huwa ina fatan ne annabi in zanto mai wannan har wata hadisi da yake duk wanda ya roƙa min na yi alƙawarin sai na cece shi a yaushe a ranar alƙiyama a imam turmuzi yadda ce muhammad bin bashar ala hadathana abu amir ala hadathana zu'airu bin muhammad an abdullah bin muhammad bin aqil عن الطفيل بن أبي ابن كعب عن أبي عن رسول الله قال مثلي في النبيين مثالي ناشك نباوة كمثل رجل بنى دارا كما متنا يجينا جدا فأحسنها يكوتا تجينا وأجمل يكملها وأجملها يكاوتا وترك منها موضع لبن سيبر ولوري إن إذا كان صعب الولد فجعل الناس يطوفون بالبناء البناء مثلا سنة تزاغى سنة كاللنجين wa ya'jabuna minhu suna mamaki abu yana musu sha'awa wa yaqulun fa ma tamma mawdu'u tilka labna da wannan wuri bulo daya ana sawa ginin zai zama hazuwa sai annabi ce wa ana na fil nabiyina ni a cikin ba annaba mawdu'u tilka labna ni ne daidai da wajen wannan bulo ma'ana yana shiga ya gama haɗe su wa bi hadha al-isnad wannan isnadin ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce idza kana yawmul qiyamah a ranar alqiyama kuntu imamu nabiyina annabi ce ni ne shugaba annabawa ba eh, kana ji su boko la saraki su wane ne su ne kaza kaza ba su boko la saraki ɗaya wane da yakubu ya eh, dogara da Ya yakubu dogara ko ba ka to a ranar alkiyama babu su dogara babu su david mark Bawo sakataren gwamnati a Amurka bawo su Trump kam a kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shine sene, na annabiyina wal mursalin kowa khatiba mu shine speaker a ranar kiyama shi zai jawabi jama'a wa sahiba shafa'ati kuma ne ne bai ceto kalmar fahara ne bai ba kada sai a ranar kiyama yadda ake zuwa ga kaza ta malama ne zai jawabi kaga wa rabu ga wani malak an gane ko babu wani malami babu wani shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam shine me khatibu shine shugaba shine sifika shine mai jawabi shine mai aiwatar da komai sallallahu alaihi wasallama Allah shi zai roki Allah Allah ya saurare mu yayi jawabi yayi hisabi wannan imam turmuzi yace haddathana muhammad bin isma'il qala haddathana abdullah bin yazid al-maghburi ko qala haddathana hayawa qala akhbarana abu بن القما سمع عبد الرحمن بن جبير انه سمع عبد الله بن عمرو انه سمع النبي يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن in ku ji ladani yana kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa thumma sallu alayya in ya kammala ku yi min salati in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna man salla alayya salatan wanda ya min salati kafa daya sallallahu alaihi biha ashra Allah zai masa goma ko Allah ya besa sau goma cikin mala'iku ya ambace shi ko sallallahu alaihi biha ashra Allah zai nannin kaladan salati ɗaya da yi kamar sau goma man a bil hasana thumma salu wasila alwasila fa inna manzilatun fil ku roka mu wasila matsayi ne aljanna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah ɗaya ne cikin bayan Allah za a baiwa wa arju ana akuna ana huwa wa man sa'ala li alwasila halat alayhi shafa'a wanda ya roka mu wasila to ceto na ya tabbata gare shi حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي جدعان عن ابي هريره عن ابي سعيد للخدري أها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي باب النبي يومئذ آدم فما سواه آدم دوين سكبيو باينسا إلا تاتا لوائي sai duk suna ƙarƙashin tutara suna ƙarƙashin jagorata wa ana awwal man tashaqqu anhu al-qabr ardu ni ne farko wanda ƙasa za ta tsage daga gare shi wala fakhrun annabi ce jama'a ba alfahari bane gaskiya ne ababin wa ma bi ni'mati rabbika fa hadith حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زما بن صالح عن سلمة بن وحرام عن إكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس وسمت أن يسن زونا من أصحاب رسول الله صعباء النبي ينتظرون سنة جرسة فخرج سيئة النبي يفتو حتى إذا جل من سيد يزو كسر يسو سيد يزو كسر يسو سمعوا يتذاكرون سيجو سنة تتوناوا فسمع حديثهم يجو هيرانسو faƙala ba a zohon sai wasu su suka ce ajaban abin mamaki inna Allah azza wa jalla ittakhadha min khalqihi khalilan Allah cikin halittunsa ba ya dauki khalil majidadi ittakhadha min ibrahim khalila wa qala akhar dan yace ma za bi ajaba min kalami musa kaida ai abin da yafi wannan burgewa Allah ya magana da annabi musa kallama hu taklif wa qala akhar wani ja a ai wanda yafi su burgewa da ban mamaki fa isa annabi isa ne to shi kalimatullahi wa ruhu kalmar Allah ne ko ruhinsa duk da wani hadisi ne zaifi wa qala akhar wani ce adam adam dai shi da abun mamaki da al'ajabi da burgewa istafaqa Allah fa kharaja alaihim istafaqa Allah ya zabe shi to Allah sai na lasafa adam suna zuwa daidai wannan gabar fa kharaja alaihim salim ya fito wurin su fa sallama ya musallama wa qala ce an samitu kalamakum naji maganganun wa ajabahu da mamakin ku inna ibrahim khalilullah eh tabbas an ibrahim khalilin Allah ne ko kazalika wa musa najila eh, wa wa kazalika musa ya gana da Allah sun yi hira Allah ya magana da shi an yi haka wa isa ruhu wa kalimatuhu wa wa kazalika aka isa kalma Allah da ruhin sa an yi haka wa adam istafahu Allah wa wa kazalika annabi adam Allah ya zabe shi an yi haka ala qurara wa ana habibullahi wa la ni masoyin Allah ne ba alfahari wa ana awwalu man yuharriku hilaqal janna ni ne farkon wanda zai motsa hannun kyauran aljanna sallallahu alaihi wasallam shi zai kama kyauran aljanna ba chinese do ba wannan paradise do ne shi zai murza wannan kyauran fa yaftaqullahu li sai Allah ya bude mu fa yudkhilni fa yudkhiluniha ya shigar da ni ita wa ma'iya fuqara'ul mu'minina tare da talakawa mu'mini wala fakhra ba alfahari wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhra a cikin da farko da na karshe ne babba ne mafi karinci ba alfahari حدثنا زيد ابن أخزم الطائي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني أبو مولود المدني قال حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي عن جدي قال مكتوب في التوراة أربوشيك أتي التوراة صفة محمد صفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيسى بن مريم صفر النبي إيسى بن مريم يدفن معه أربوشيك التوراة za a binne annabi isa tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yurfanu qala fa qala abu mawdu sai abu mawdu ya ce wa qad baqiya fil ya mawdu a ɗakin da aka binne annabi akwai filin da ya rage mawdu kamar wanda zai ɗauki kabari daya to nan ne za idan annabi sai ya dawo ya yi shekarun bakwai ya mutu nan za a binne shi amma wannan hadisi ba ifi ne bai inganta ba sannan Ah, yana nuna annabi isa alaihi salam bayan ya dawo ya mutu za a binne gawar shi kusa da annabi amma su bai inganta ba zai karfafi wannan hadisi aisha ah, al'az ya ce wannan hadisin bai tabbata ba ah, duk da wasu na kawo ta hadisi da zai ba wai aisha ta taba roƙon annabi sallallahu alaihi wasallama in ka riga ni mutuwa na rayu a bayan ka ka yi ne abin ne a gefen ka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata a'a ai ni wurin binne ni kabari na ne da na abokan da na Umar da na Isa dan Maryama to shi ma wanda bai inganta ba a ji akhbarin Madina ta fuskar da yake da'ifi a wai a abu da aka ga dai jama'a ta kawo ina hadisan amma duk ba su inganta ba annabi Isa alaihi salam ina ka binne annabi ka binne abokan da Umar yanzu ya cika har aisha ta so lokacin da annabi da abokan aka binne su sora wurin mutum ɗaya aisha ta so a binne ta a wurin in ta mutu sai sai na umar lokacin da aka sassare shi bai cika ba radiyallahu an sai tura gawa a gawa eh, eh, eh, aisha in ya mutu ba da dama mana a binne shi a gefen su annabi da abokan yace in ta yi kar a yi musu a kai ne magabatar baki da aka je sai aisha ta ce dama wannan wurin na ware ne amma tun da umar yake so to na baya a binne shi lokacin da aka binne annabi da abubakar duk tana shigowa wurin bashi ma tun da gidan yake a gidan su yake domin annabi mijinta ne abubakar ba kanta ne amma da aka binne umar to da shi ma take shigowa wurin kaga mata asali kenan na kabarin masu an sa masa hijabi حدثنا بشر بن هلال الصواب البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس بن مالك قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينه رانا دا النبي شيغا مدينه اضاء منها كل شيء komai sai da ya haske فلما كان اليوم الذي مات فيه رانا دا النبي يا رسول اظلم منها كل شيء komai sai da ya duhu وما نفضنا عن رسول الله الايدي فمككبي hannunmu daga manzon Allah ba wa inna la bidam muna cikin binne shi hatta an karna qulubana har sai da muka musanta da zuciyar mu take me musanta Mana suna ganin imanin su yadda annabi yake raye yanzu zai ɗaya baya ko ko ba wai suna nufin za su saki hanyar bin Allah ba da da ake tare annabi yana raye kai a haɗe kowa yana zaune ɗan uwansa to kaga zuciya jagora ya rasu sallallahu alaihi wasallam babu ma ja fi miladin nabi sallallahu alaihi wasallam haifan haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi ba tuwa kan lokacin da aka haife shi حدثنا محمد بن بشار كما حديث ضعيف العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن المقلد بن عبد الله بن قيس بن مخرمه عن ابي عن جدي قال ولدت انا ورسول الله امر فيه يجعل كان نيدا النبي على شكرا كيوه Eh, wai ana jarabawa zamani kullum shi ne yara da suke jarabawa ta ce an haifi annabi a wani shekara sai ce a shekaran giwaye a ba gul eh, sai kira gwamnan garin su aka ce to gwamna ba wani shekara ka haife shi yaro ya ce a shekarar biyar <laughs> sun sa ki kuɗi ke da ko a shekarar beraye ai an sa shi kuri biyar wadda ke ta zama ce lokacin bulldog ya bari an ta sata shi ma ya sata na sai yin ta kara wasu ala usman ibn affan ya tambayi usman affan ya tambayi ku akaba ne ya amal ibn lai an tabbaru an rasulullah فقال سيدي رسول الله أكبر مني أنا دي أتيني قرر وأنا أزم منه الهلال في الولاد أما أرجع أرجع أحيه وأتاك أجرع في أدنى haka magana masu yi kima ya ta kai da ne waye ba ba saka ce na girme annabi ko ka girme shi ai saka ce annabi ya سيدي ni a matsayi da zurga sai sai da aka haife ni ka ga kanin babanka amma ka ba na ya samu ba ta kai kai da baban naka ganin baba na kawai girma ne sai ka ce ya girme ni don shi ganin baba na ne amma sai da aka haife ni kafin aka haife shi ai magana ta yi fasaha aha <laughs> sai ta wani fa'addi ummi alal mawdu'i mahaifiyata ta ɗaga ni alal a akan wurin an gane alal a akan wurin to wani wuri qala wa ra'aytu khazqal fil bayan haife ni naga khazqal fil kashin giwa khazqa shi ne rawkul fil kashin giwa wanda ya zo aka yakin giwa ya ina wahila ya sauya ya sauya yanayi amma wani su ga dibi ne abin ka faɗa na daidai Allah ya ba da su insha Allah gobe za mu kina da kanna kuskure ko mutum tunashin da ke mana akwai hadin da gobe nan akwai ba mu ji ba insha subhanaka allahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna da bayan da gobe insha